الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha tara ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da daya hijiriya wanda ya dace da sha biyu watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin meladiya muna darasi na ashirin a cikin tafsirin na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan wata mai alfarma wata ramadan wanda muke yin sa a ainihin wato live darasi na 21 darasi na 22 Um, a wannan masallaci na Usman bin Affan da ke gadan kai Kano akwai tambayoyi kamar haka ta hanyar Facebook da muka samu wannan yana cewa da Allah akar maka Allah muna maka addu'a Allah kara maka lafiya menene hukuncin mutanen da suke yada labarin ƙarya na mutuwa cewa wane ya mutu ko su wani sun mutu alhali kuma ba su mutum ba ta Allah malam kai faɗakarwa saboda abin ya fara yawa ya ce na gode daga ɗalibinka abdurrahman jakada daga china to Allah sa ka ne. to na farko dai ita ƙarya ko ta mutuwa ce ko ba ta mutuwa ba ce ba haramun ne ƙarya ko ta mutuwa ko ba ta mutuwa ba haramun ne Allah bai yi da ita ba ba a santa kuma manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa wala yazalu rajulu yakzibu wa yata'ahadu al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba mutum bai zai gushe ba yana yin ƙarya ya saba da yin ƙaryar har sai an rubuta shi a wajen Allah cewa makarici ne musamman irin wannan lokaci da labari yake da daɗi da labari yake da daɗi ko na gaskiya ko na ƙarya akwai wanda suka ɗauki wato ba ni sunan shi a wayar da suke hannunsu su rinka amfani da ita wajen yada labarai na ƙarya wanda wannan ba daidai ba ne kuskure ne gaskiya ne kamar da wannan uwa shi yanzu a china yake amma yana bibiya ta kafafen yada labarai da waɗannan social network yana gani an yi ta sa hotunan mutane a ce sun mutu amma ba su mutu ba musamman malamai na addini akwai malaman da tuntunan an kai su kabari an binne su haka kawai mutum sai ya dauko hoton malami sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ji kan wane wane ya mutu kuma kariya yake wane yana nan a raye to me riba a cikin wannan galiban abin da yake faruwa akwai makiya ne da su malaman da makiya ga da'awar da malaman suke yi don duk masoyinka ba zai so a ba da labarin ka mutu ba so duk inda ka ji labarin mutuwa wani ya mutu to makiyi ne yake yadawa kuma sai dai a ce Allah mayar da muku makircin ku kanku burinsa a ji cewa malam wani ya mutu saboda alherin da malam wani yake yi wato ya daina yaduwa wanda wannan ba daidai bane kuskure ne ba sai na buga misali na faɗi suna ba da yawa akwai malaman da ake tasha sun mutu ni kai na dana an bugu min waya an ta tambaye ni kaza da sauransu ni ma wasu sun zo min ziyara dab da za a yi wannan lockdown din suna tafiya sai suka ga an sa a wani ya sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka sa hoto na aka ce ai ai malam Allah ya masa cikawa ai mai addu'a suka buga mun waya suka ce malam lafiya na ce kwarai kwa lafiya kalau kai ne na ce ah ba yanzu muka rabu ba suka ce aka ce ka mutu na ce to insha Allah dai watakila kwanakin ne Allah zai kara su sharri idan ka bibiya sai ka ga makiyi ne kawai zai dauki hoton wani ya lika wannan haramun ne ba daidai bane kuma in ka masu wani ya mutu kai ma za ka mutu a yi taman na'una suna an amuta wa in amut fatilka sabili lasu fiha bi auhaji wasu sun yi burin na mutu imamu shafi'i yake faɗa ya ce in na mutu ma ai wannan hanyar ba ni kaɗai ne zan bi ta ba kowa masu sai ya bi wannan hanyar mutuwa su haramun ne ya da labarai na ƙarya wani ya mutu ba abinda za ka ciri ba don ka kashewa ne a takarda ko ka kashewa ne a ba da labari allah kiyaye shi ma wannan ta hanyar facebook ne ya turo tambayarsa ya ce allah wa iyalanka da na ma albarka amin da ala mace tana iya yi wa namiji gyaran karatu a sallah kama ana sallah da maza da mata sai liman ya bata to mace za ta iya masa gyara to akwai maganganu kamar haka na farko dai ita mace wasu suna ganin cewa muryarta ba al'aura ba ce muryarta ba al'aura ba ce ba muryarta ba al'aura ba ce to idan muryarta ba al'aura ba ce to kaga zai iya ba da wata ma'ana zai iya ba da wata ma'ana kenan ko da ta funda muryarta don gyaran sallah tunda ba al'aura bane ba laifi bane wasu kuma suka ce muryarta al'aura ne ba a so ma a ji muryarta amma zancen cewa muryarta ba al'aura ba ce fi inganci amma a wannan bayanin muna da hadisi da annabi yayi bayani idan liman ya rafkanuwa ga abinda wato mata ya kamata su yi التسبيغ للرجال والتسبيغ للنساء idan neman ya rab kanuwa maza suke mai tasbihi mata kuma suna tafi ne haka bayan hannunsu suke bugawa to kaga wannan hadisin yana nuna ba a so kenan a ji muryar mace ko da mun ajiye mu ajiye magarin muryar ta al'aura ne ko ba al'aura ba mu ajiye wannan tunda idan liman ya rab kanuwa za a yi masa magana annabi bai ba da damar mace ta daga muryarta ta yi magana ta yi tasbihi ba ma sai dai ta tafa hannunta haka ta buga hannunta to kaga ba bukatar ta masa gyaran sallah in ya inda mazan sun gyara masa fa nema an ba su gyara masa ba shikenan sai ya rukoyi, in ya tuno shikenan bai tuno ba sai ya karanta inda ya tuna an fahimci wannan ko kuma ita muryar mace gaskiya galiba yana dauke da fitina muryar mace yana dauke da fitina wani da ya ji muryar mace sai ya fada cikin fitina da damuwa to kaga kuma a sallah ake bai kamata kuma a sabbaba wani abu na fitina a cikin sallah ba so fatawa dai ni a iya abin da na sani Allahu alam bai halatta ba mace ta bude baki ta yi wa namiji gyaran karatun sallah tunda an an ce in ya rabka noma hadisi sahihi ba za ta yi magana ba za ta buga hannayenta ne to kaga ba maganar ta ta ainihin wato bude murya ta yi magana a cikin sallah don gyaran sallah da liman wannan ta hanyar whatsapp ne ya turo mana malam allah maɗaukin sarki ya saka maka da alheri ya kara maka lafiya amin tambaya ta a can eh, nan ita ina son yin aure amma wallahi duk wato matan da na fara nema sai na ga wannan matan suna da matsala game da addininsu sai na rabu da su don allah malam ina so a bani shawara ya zan yi to allah maka albarka da ya sa kana neman mace mai addini haka annabi ya ce idan za ku yi aure ku aure mai addini fasfar bai za ta dini ta riba ta da a hadisan tunkawar mar'atu li arba'in ana auren mace saboda abubuwa guda hudu ha wani dini ha wani hasabi ha wasu na aurenta dan dukiyarta wasu na aurenta dan addini wasu kuma dan dangantakarta wasu kuma ah, ah, matsayin shi ne dai dangantaka to sai annabi ya ce ka zaɓi mai addini fasfar bi za ta dini ta riba ta ka zaɓi mai addini duk wanda zai aure ya duba mace mai addini duk wanda ya aure mace don kyanta to wata rana za ka zo yau da gobe kyan nan ya tafi kamar mota ce mai kyau ka siye ta mai kyau kana wanke ta kana gyarawa kana hawa kana wankewa kana gyarawa kana hawa wata rana dole za ka ga kyanta ya ragu ko dai fentinta ya dusa shi ko kuma yau da gobe ya sa ta gaji ko ta ji zuwa gareji to haka dan adam ma yake in dan kyalkyalin mace da kyanta ne ta aure ta to wata rana yau da gobe wannan kyan haihuwar da take yi da dadewanta a duniya da kwaramniyar rayuwa yau da gobe yana sauke wannan kyan to me zai zaunar da kai da ita kauna saboda Allah wanda ya auri mace saboda Allah dan yana kaunarta dan Allah to zai ci gaba da zama da ita in kuma dan dukiya ne to dukiya za ta iya karewa ko kuma ma ya zama ma baka samu dukiyar ba wani zai ba wani yasa ya ce kai ni ba ko kobo na ba zan baka ba ko naira ɗaya ba zan baka ba in za ka aure ta dan Allah ka aure ta dan Allah in matsayi ne to sai ka zo ka samu kuma wata waje ta fice matsayi to shi yasa ka aure mace dan addini sai ka ji daɗin zama da ita ɗaya kenan to shi wannan ya ce ya ta duddubawa duk wanda ya sai ga sana da matsala to ka lura da yanayi da kuma zamani dole fa idan mutum yana neman abu dari sai ya samu sittin ko a makaranta jarabawa dari ake so a ci amma 40 ma passing mark ne ai 40 45 is passing mark to dole lokacin da ka zo kana neman mace to kana so ka samu dari bisa dari to sai baka samu dari ba ka samu sittin ko ka samu saba'in ko saba'in da biyar sai ka haƙuri ka yi manajin saboda kai ma fa baka cika ɗarin ba yanzu misali watakila kana magana addini kai kanka watakila wata inda za ta auna addinin naka sai ta gaba abun yi ba ne kai ma da gyara a cikin addininka so tsananin tsananinka yana da yawa watakila don dole sai ka yi haƙuri akwai yarinya da za ka je ka aure a tana da 'yan matsaloli amma ka lura tana son ka sosai za ka iya gyara ta a gidanka akwai wanda insha Allah ta'ala zaman yau da gobe za ta dauki saiti ko ba ka bane in kana da karfi tsayayyen namiji ne kai in ka auro mace to za ta zo ta ba hanyar ka shi shikenan zaka ga ta juya ina fatan kana bayanta idan kuma baka da rauni in kuma kana da rauni a watakila ta juya ka kame da kai yanda take akwai wannan sannan kuma watakila kana neman mai kaza sai ka samu kaza din ba yanda kake so can can ba to sai ka auna ka gani zaka iya manajin ka seta ta sai ka karbe ta haka wannan duka dalilai ne da zai sa ka yi haƙuri da wasu abubuwan da ka samu wasu abubuwan da ka rasa kuma ka yi haƙuri amma ni na sani ko a ina kake ko a ina kake tunda ni na san kai ɗan najeriya ne insha Allah tabaraka wa ta'ala na san ba ka rasa mace mai addini ba idan kuma ba ka samu ba ka zo zan baka in Allah ya in sha allahu ta'ala ka zo amma fa sai mun caje ka sosai mun maka bincike tsaka da waje ba a sama maka masu addini suna nan bayan Allah na kware wallahi kuma kuma gangariya ba wai jaga-jaga ba masu san Allah masu ibada ko ba ka bakani tatun tun abidatun ha'ihatun sayyibatin wa abkara amma na tabbatar in dai ba shaddudi ne da kai ba kuntatawa kasan akwai masu tsanani yawa masu tsanani shi komai sai kure shi kuma ba kure yake ba to sai ka gyara Allah ce muke mu Allah ba mu nasarar zaciya shi ma wannan ta hanyar ya turo mana yace malam barka da yamma a wuce mace ce ta ce ta gama jinin al'ada tana yin kwana takwas ne amma da ta kwana bakwai sai ta ga alamun ɗaukewar jinin sai ta yi wanka kafin alfijir amma kuma ta manta ba ta yi niyya ba sai da gari ya waye wajen karfe sha biyu ma wai yaya azumin ta yake ai ita niyya malama Allah miki albarka ai tun da kika je kika watsa ruwan nan kika yi wanka kin san kin gama al'ada daga nan niyya ta shiga aji. dan ga wani zai tambaye ki ah, to yanzu da kika yi wankan nan me zaki zaki ce azumi zaki kuma tun da kika je kika yi sahur ai niyya ta shiga ai niyya ba sai an ce nawaitu kaza kaza kaza ba aikin ki ya nuna misalin kin yi niyya yanzu kamar mutum ne ya ce maka wai ai ya zo sallah ya manta bai yi niyyar sallar azhar ba ko la'asar to ai tunda ka taho daga gida kai alwala ka kama hanya ka taho ba kasuwa ka tafi ba filin bal ka tafi ba ko dandalin majalisa ka tafi ba sai ka taho masallaci da ka zo masallaci kai nafila ka zauna to me kawo ka ai niyya ta riga ta kullu ai ai daga tahowanka daga yin alwala ka niyya ta riga ta kullu an-niyyatu mahallu al-qalb niyya mahallin ta zuciya ne so azumin ki yana nan ba ki da wata matsala kan azumin ki baiwar Allah wannan ma ta hanyar whatsapp ne wata baiwar Allah ne ta aiko mana daga unguwar gwamnati ta ce Allah ƙara malar lafiya da nisan kwana tambaya ta anan ita ce ta ce ta kasance tana yin karatu alƙur'ani gashinta a buɗe mace ce tana karanta ƙur'ani ta a buɗe amma kuma mahaifiyarta ta ce mata ba kyau shin akwai wani lassi to masha Allah na farko dai um, shi ƙur'ani littafi ne da yana buƙatar kamala lokacin da za a karanta shi ana buƙatar nutsuwa lokacin da za a karanta shi kuma magana Allah ne dole a girmama ubangiji ta baraka wa ta'ala lokacin da za a karanta shi abinda yake ta gaya miki ko da bata baki nassi karara ba amma ya kamata ne a ce za ki karatun za ki gana da ubangiji ta baraka wa ta'ala ki lullube kanki wannan ababin ya kamata ne amma da za a ce ki karanta ƙur'anin a haka ba ki rufe kanki ba ba a ce kin aikata haramun ba kai tsaye kai ko tsirara mutum yake yana kwance yake karanta ƙur'ani ai yayi karatun nasa yayi sai dai idan ka lura da girman ƙur'ani da darajar ƙur'ani da girman ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda dan shi kake yi sai kaga ya kamata a ce ka samu kamala yanzu a ce mutum ya zo ya kwabe zikidar daga shi sai komai babu a jikinsa ya ɗauki ƙur'ani yana karantawa ai kaga ko ba a baka wata aya ba ko hadisi sai kaga kamar bai kamata ba ni dai a yanzu ni da nake ba da fatawa ban da nassi ƙararar da zan ce miki haramun ne bai halatta baki haka ban sani ba ko nan gaba insha Allah bincike in yasa na ci karo da da wani ilimi to zan gyara insha Allah amma dai ina tare da mahaifiyarki da ta ce. bai kamata ke haka ba ya kamata a samu kamala lokacin da za a karanta alkur'ani kuma kun ga gashin kudin nan ga yadda yake gashi gashi nan ana bukata a rufe shi duk da cewa babu takurawa idan mace tana cikin ah, la'alla ɗakinta daga ita sai ita ba kowa tunda ba wanda yake ganinta ba fa haramun bane idan ta karanta alkur'ani gashinta a buɗe ku fahimce ni ba haramun bane amma in ana maganar ya kamata to a ɗan lullube kai Allah ya ganar da mu in kuma mun samu wani ilimin bayan wannan daga baya za ki je amsa insha Allah wannan ya ce assalamu alaikum malin tambaya ta anan idan mutum yana da dukiya mai yawa kuma bai san adadinta ba zai iya kintata ya fitar mata da zakka na'am ashe kaji akwai wanda suke da dukiyar ma ba san adadinta ba Allah ƙara arziki mai albarka na'am tunda baka san adadin ta ba sai ka yi sai ta kintata amma ban sani ba ya za a ce mutum bai san iya adadin abin da ya mallaka ba inda ya sa kansa ya san adadin abin da ya mallaka zai yi ka ɗauki ma'aikata ka biya su kuɗi su maka lissafi ɓangaren motocin haya guda nawa kake da shi a rubuta ma gidajen haya nawa kake da shi a rubuta maka kamfanoni nawa kake da shi a rubuta maka gonaki nawa kake da shi a rubuta maka biznes da hannun jari da kake da shi a ƙasashe da nan gida najeriya da na waje a rubuta maka ni ina ganin in dai mutum ya yarda zakkan nan ibada ce kuma zai yi ta dan allah to sai ya sa ma'aikata su yi masa lissafi a ba da accurate lissafi na daidai kar a zo saboda harkar allah ne sai a rinka yin ta gaja-gaja ba tare da ana kulawa ba yanzu da gwamnati ne ta ce za ta baka wani tallafi ko wani amma kamancin wannan ka ba da estimate exactly abin da ka mallaka saboda shi ne zai nuna wato iya abin da kake da shi a baka kaza ina jin da zaka tsaya kai wannan lissafin na'am idan lokaci yayi baka iya ganewa ba zaka iya kintata amma kai kintatan ka ji tsoron Allah dan zai iya wani wajen kintatan ya kintato kadan amma ni in fatawa zan bayar lalle ne ka sani yana cikin wato prerequisite na ita zakar da zaka yi ka zaunar da kanka ka samu ma'aikata ka biya su kuɗi su yi maka lissafi ko da yake ne ba kuɗi ne da ni ba amma sai nake ganin ai za a iya lissafawa gaskiya adadin dabbobi gidan gona da kake da shi gidajen biredi gidajen wane ne da mai kake da shi duka wallahi za a iya fitarwa a lissafi so ya kamata a yi lissafin a fitar dan kada ka je kiyama Allah ya kama ka yana bin ka bashin wata dukiyar baka cire mata zakka ba shine abin da nake yin jiya maka tsoro wannan tambayan daga Instagram ne shafin arewa ah, wani ya rubuto tambaya Allah ya ji kan magabatanka to madalla Allah ya kare ka da sharrin masu sharri amin mala idan mutum yana aikata wani aiki na ibada kuma aikin a shari'a daidai yayi shi amma kuma ba tare da ya karanta a wani littafi ba to ya matsayin aikinsa ba laifi aikinsa ya yi tun da ya yi daidai din? daman ba duka ne kowane ɗaiɗaikun mutum zai iya buɗe babban littafi na shari'a na ilimi ya je karanto abu ya gani ba amma ana iya jin wa'azi kana iya ganin wasu suna yi Allah ya datar da kai ka kwafa ka yi daidai ina fatan kana fahimta za ka iya haddace wata addu'a kai ma jinta kai a rediyo ko a bakin wani malami ba zuwa kai ka buɗe littafi ka karanta ba wataƙila aikin hajji ba ka je ka buɗe kitabul hajji na cikin littattafai ba amma dai ka je an dan maka training ba zuwa kai ka buɗe littafi karanta ba ko ka bi wanda suka iya kuka je kuka yi duk wannan aikinka za a ce karɓaɓɓen aiki ne ba za a ce ba karɓaɓɓe ba aikinka mai kyau ne insha Allah wa tabaraka wa ta'ala sai dai yana da kyau a ilimi kuma a san Allah hukuncin Allah a cikin duk abin da za a yi kuma da Allah malam addu'ar istikhara a cikin sallah ake yin ta ko a fili to kamar yana a cikin sallah ake yin ta ko a fili Allah ƙara mal lafiya kana nufin a cikin sallah ko a wajen sallah kenan ko istikhara idan mutum ya yi tahiya ya gama tahiya kafin ya sallama sai ya karanta ta addu'ar istikhara addu'ar da ake ba wa Allah zabi idan mutum ya sa wani abu a gaba yana so ya yi amma bai san wannan abun alheri ne gare shi ko ba alheri ba sharri ne gare shi ko kuma alheri ne amfaninsa ko rashin amfaninsa zai ba wa Allah zabi to in yayi raka'a biyu manzo Allah ce kai sallah raka'a biyu idan kai raka'a biyu sai ka karanta wannan addu'ar istikhara tana nan cikin hisul muslim Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayran li fi dini wa ma'ashi wa ajili wa ajili faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاجلي وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به وأنا إتشاء أدوار استخارة الواد جابر بن عبد الله الله مسر عما فمتن زي إيتا دياغا متهيا زي باو الله زابي أتشكنت متن زي فدي بكاتسا إن كنت تعلم أن هذا الأمر sai ka faɗi buƙatar a aure ne za ka yi baka san wannan matan ba alheri ne ko ba alheri ba a kasuwanci ne zaka fara baka sani ba akwai alheri ko ba alheri ba a'a mashin ne zaka sai ana maka a chama da shi ko keke napep baka sani ba ka ba wa Allah zabi a kila zaka je wata ƙasa ne business sai ka ba wa Allah zabi amma neman ilimi ba a yi wa Allah istikhara ko mutum zai gina masallaci ba sai ya istikhara ba zaka taimaki wani da miliyan 100 ba sai ka yi istikara ba zaka yi wani abu na alkhairi ba sai ka ba wa Allah zabi ba dama akwai abin da yake alheri ne sulf an riga an sani to wannan ba sai ka ba wa Allah zabi ba sannan wajen istitara kada mutum su ya riga ya ba wa kansa zaɓi sannan sai ji yanzu kamar misali yana neman yaren yasa yar budurwa zai aura sai da ya gama mutuwa da konewa a kanta ya gama mata hidiman duniya ya kai mata kuɗaɗe yana ta kullum ana ta waya ya ce in ba ita ba sai rijiya kaza kaza kaza shi ya gama zafin shi wallahi bai taɓa ganin mace ba in ba irin ta ba duk ƙaryar nan da samari suke makaryata in ana neman matar aure duk yayi ya gama to sai daga ba mutum ya ce wai zai istikara to aka riga ka kai wa kanka zaɓi a yi ana yin istikara ne lokacin da ka shiga baka sani ba ko kai ko kar kai to sai ka ba Allah zaɓi kuma alamun istikara ta karɓu sai ka ga kana son abun kuma ka ga alhairai suna ta yaduwa akan abun alamun istikara ka ba Allah ya ya karɓa maka amma abun ba alheri bane zaka ana samun matsaloli ana samun matsaloli kuma zaka ji abun yana ta fita a ranka ka ji abin yana yin baya baya to ka haɗa kayanka ka kai gaba kenan addu'ar istikharar da kai Allah ya karba wannan abin ba alheri bane amma mutum ya riga ya gama zabin sa to da mun tun da ka riga ka gama zabi kenan ai baka ba Allah chance ya zaba ma ba an gane ko Allah gane da mu Allah ramma insha Allah ta'ala za mu dora akan aya ta 45 a cikin suratul anbiya muna karanta kissar annabi Ibrahim da shi da mutanansa

إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون نعم قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين Allah yana mana bayani cewa hakika mun bawa annabi Ibrahim shari'a kamar da muka yi bayani min qablu tun kafin wato ya zama annabi ko tun yana yaro ko kuma tun kafin annabi Musa da Haruna kuma mu muke sane da shi dangane da mu'amalolinsa da harkokinsa da sha'aninsa ku tuna yayin da annabi Ibrahim yake gaya wa babansa da mutanensa menene waɗannan mutum mutumi gumaka da kuke musu bauta kun kafu a kansu kuna musu bauta menene wannan yana so ya ga cancantar a bauta wa waɗannan abubuwan ko rashin cancantar su ƙalu sai suka ce masa mu ba wani abu ya sa muke musu bauta ba Waje da wajadana aba ana laha abinina ai mun tarar da iyayenmu ne suna yi wa wannan gumaka bauta kenan anan daga cikin hujjojin da mushirkai ko kafirai ko wanda suke kan suke bayarwa suna ba da hujja cewa ai mumuntar da iyaye da kakanni suna yi ba da hujja akan tarar da iyaye da kakanni suna aikata abu ba dalilin halaccin wannan abun bane saboda zai iya yiwa babanka ya aikata abin da yake ba daidai ba zai iya yiwa mahaifiyarka ta aikata abin da yake ba daidai ba amma daidai shi ne ka bi abinda Allah ya ce ka bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wasallama ya faɗa wannan shi shine abinda suka yi ba da amsa wa wato Ibrahim wannan yana nuna hankalinsa da jere ne kwarai da gaske kuma ba su da basira saboda haizu wato kalladu fi'la abaihim sun yi takalidancin wato aikin iyayensu biduni tadabburin aw tafakkur ba tare da sun yi tadabburi ko sun yi tunani ba suka gaya wa annabi ibrahim ai mu iyaye muka gani yanzu kawai don kun ga iyayenku suna shirka suna tsafi sai ku zo ku zama mushirkai ku zama matsafa to shine annabi ibrahim shi ma ya mayar musu da amsa take qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin yace haƙiƙa kun kasance ku din da iyayenku kuna kan ɓata mabayyaniyar bata da ku da iyayen naku ga baki daya kuna kan bata bayyananniyar mata, ba wani abu ne koyayye ba a fili kuna kan bata ne laqad kuntum antum wa aba'ukum alladhina wajadtumuhum ya'buduna hadhihi al-asnam iyayen da kuka tarar suna bauta waɗannan gumaka wallahi kuna bata da ku da su gaba daya fi dalalin ajib bata mai ban mamaki kware da gaske kuma ba ku da dalili ba ku da hujja ku saba wa Allah ku ce babanku ne kuka ga yana yi ku saba wa Allah ku ce iyayenku suka kuka ga suna yi wal batil la yasiru haqqan bi fi'l al aba'i lahu barna ba ta zamantowa gaskiya dan iyaye sun aikata dan iyaye sun aikata wani abu na kuskure baya mai da wannan abin ya zama daidai yan uwana zai iya yiwa iyaye suna da daraja suna da matsayi suna da ɗaukaka amma faddan sun aikata abin da yake na kuskure ne wato darajar su ta kasance wasu iyaye baya mai da wannan abin ya zama daidai shi yasa yace da su laqad kuntum antum wa aba'ukum fi mubin da ku da iyayen naku lalle kuna kan bata mabayyaniya to daga nan fa annabi Ibrahim ya fara samun matsala da waɗannan mutane saboda za su fara fafatawa da shi yayin da annabi ibrahim ya fuskance su da wannan alhukumul bayyin sariha hukunci da ya fito fili dalla-dalla kawai sai suka fara mai da masa martani me suka ce masa malam بالحق أم أنت من اللاعبين نعم قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ثابت من الشاهدين باين سنجي أما سوانا wannan magana ya kuma mayar musu sai suka fara tinkaransa shi ma ba su gyale shi ba shi annabi ibrahim kalu suka ce da shi aji'tana bil haqqi am anta min al-la'ibin wai ka zo mana da gaskiya ne ko ko wasa kake yi ne wai da gaske gaskiya ka zo mana da ita ko ko wasa ka zo mana da shi ya Ibrahim aji'tana ya Ibrahim bil haqqi alladhi yajibu alaina ittiba'uhu ka zo mana da gaskiyar da dole ne mu bita ko kuma kai kana cikin alla'ibin allahin الذين يقولون ما يقولون بقصد الهزل والملاعبه kana cikin masu wasa da wargi wanda suke faɗan abin da suke faɗa ta hanyar wargi da wasa wannan tambayar yana nuna mutanen nan sun fara kaduwa a aƙida su kenan ah ku da shekara shekaru kuna kan bauta kuma kanku dan wani ya ya muku magana ya ce kaza ai sai ku ci gaba da abin da kuke yi kenan to amma yanzu ya raba musu hankali sai ka ce a ah, gaskiya ka zo mana da ita ko wasa ne a ah, to kenan wannan yana nuna su kansu ba su da garantin abin da suke kai gaskiya ne kenan tunda daga zuwa kana aikata abu sai wani yayi challenge ɗinka sai ka ce a ah, dan Allah da gaskiya kake yi ko da wasa kake yi to wannan ya nuna baka da certainty kai kanka baka da wani kwanciyar hankali da nutsuwa da gamsuwar abin da kake aikatawa cewa daidai ne sun samu tazazzo na aqidarsu sannan sun samu shakka abin da suke kai to amma ka rabu da aƙidar bin iyaye duk wanda ya makale da al'ada cewa ni iyaye na na tara suna wannan al'adar ko wannan addinin to yana da wahala a tumbuke shi daga kai to wasu suka ce wannan tambayar sun masa tambaya ne ta inkari mana musanta masa suke ba don sun yarda da abin da ya faɗa ne ba don ya raba musu hankali bane ba kuma ba su yarda cewa iyayensu akan ba ni sunan shi akan bata suke ba haka wasu malamai suka faɗa Allah musu rama amma annabi Ibrahim ya musu raddi ya maida musu martani cikin nutsuwa yace qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala zalikum min ash-shahidin yace ubangijin ku fa ba waɗannan gumakan su ne ubangijin ku ba gunki ba Allah bane gunki bai cancanta abota masa ba itace bai cancanta abota masa ba dutse bai cancanta abota masa ba rana ba ta cancanta abota mata ba wata ba ta cancanta abota mata ba Allah shi ne ku. kala bar rabbukum lallai ku. wanda ya cancanta ku bauta masa shine rabbus samawati alladhi fatarahunna ubangijin sammai wanda ya halicci samman wa ana ala zalikum min ash-shahidin kuma ni ina cikin masu shaida akan wannan wannan ita ce amsar da annabi Ibrahim ya ba su wato shi yana da garantin wa ya cancanta abota masa shine rabbus samawati yace ba wasa nake yi ba lastu hazilan ma aqulu lakum wa innama ana jaddun kull jidd fi ikhbarikum anna Allah ta'ala wahdahu huwa rabbukum wa rabbu abaikum ni da gaske nake ba wasa nake ba dan in muku bayani cewa Allah shine ku kuma shine ubangijin iyayenku wannan iyayen naku sanar suna aikin bautar gunki su ma akwai ubangijinsu kuma shine rabbus samawati wal ardi wa huwa alladhi hunna wa hunna. shi ya halice samai shi ya fara halittar da abin da ke cikin na halittu ga baki daya da kudurarsa cikakkiya wanda ba wanda ya sai gagar Allah kuma ni ala dalikum min ash-shahidin wa ana ala anna Allah ta'ala huwa rabbukum wa rabbu kulli shay min ash-shahidin akan cewa Allah shine ubangijinku ubangijin komai ni ina cikin masu shaida alladhi ne yasiquna fi sirqi ma yaquluna cikin waɗanda mutanen da suke da aminci sun yadda da abin da suke fada ba maganar wasa sannan ya dade karawa bayan wannan zance ya dade karfafawa ya ga abin da ya kamata ku bauta Allah ya kamata ku bautawa sannan kuma ya gaya musu hukuncin da zai yi wa waɗannan allolin nasu to wa'azi ya fara zafi kenan in kullura. da sanyi ya fara annabi ibrahim kuma haka ake so mai wa'azi in zai fara yin wa'azi ya ja mutane a hankali mutane sai an tafi da su a hankali a cikin nutsuwa ko da ka fahimci abin da suke kai na bata ne yanzu kaga abin da mutanen suke ciki malam shirka ne tsantsa bautar gunki ko shakka babu shirka ne amma ka duba farkon da ya zo zai musu wa'azi cewa yi eh, ma hadihi tamasilu lati antum laha akifun menene ina suke waɗannan gumaka waɗannan menene waɗannan abin da kuke ku kasance kun kafa akan suna kuna musu bauta menene wannan kamar bai sani ba kuma amma ya sani suka bashi ansa shi ma ya dada ba su ansa to duk wanda ya zo yin wa'azi ya tarar da mutane akan kuskure yana zuwa kurin ya rufa su da bala'i to ba za su wance shi ba wallahi ko a gidanka ne ko ƴaƴanka da matanka ne kaga suna aikata laifi baka yi hikima wajen hana su aikata laifin da suke ba to za ka yi waye gari baka da nauyi a wajen su saboda ɗabi'a ɗan adam dole idan za a gyara shi yana kan kuskure wato yana buƙatar a bi shi a hankali sai sa da yawa wani lokacin akan samu yan uwa yan gaba dai gaba dai yan ta mutu ta ƙone gaba ke dai a murkushe ba daidai ba ne ba a yin addini a haka kuma ba a yin da'awa a haka ba a yin karantarwa a haka dole mutane suna buƙatar a ba su grace na lokaci na tunani kuma a yi musu a hankali kai karka manta cewa lokacin da kake kiran wani zuwa ga alheri, akwai kuma mai hana shi wannan alheri dan? sai ka gaya mutum alheri ta haki sai shedan ya zo sai fassara wani abu ya ce ka gani ko baya son ka ka gani ko makiyinka ne ka gani ko fada yake da kai ka gani ko wannan dan rigima ne ka gani ko kaza kaza kamar yadda da yawa abin da yake faruwa kenan in an faɗi gaskiya an yi bayani sai shaidan ya juya wannan gaskiyar da aka yi bayani sai a mai da wannan gaskiyar ta zama wani abu na daban alhali shi ne gaskiyar so yake a gyara to mai wa'azi gaskiya yana buƙatar ya samu nutsuwa yana buƙatar ya samu ilimi yana buƙatar ya samu gogewa da experience shi yasa malamai sun ta rubutu akan usulul da'awa ya yi kamata mutum ya wa'azi jama'a ba kowa ne yake zuwa je wa'azi ba dan aiki ne wanda yake jihar aiki ne mai wahala aiki ne na ilimi yana bukatar tunani wa'azi yana bukatar basira dawa tana bukatar sani ya kamata tana bukatar hangen nesa tana bukatar shawarwari daga manya tana bukatar shawarwari daga na gaba kada mutum ya kalli abu yanzu yanzu kawai ya fasa shi a ka yi tunanin bayan shekara kaza me zai jawo in na zo na yi kaza ɗin na to me zai haifar ko da wannan abin da na yi ɗin daidai ne a yanzu to amma me zai iya biyo baya duka wannan akwai bukata kun ga annabi ibrahim ku lura wannan kissar tasa akwai wa'azi a ciki sosai wallahi iyayensa fa bauta gunkin nan suke jama'ar da Allah ya turo shi a garinsa akan harkar gunkin nan suke kaga mu ai da sauki ma alhamdulillah ana yan wa'azukan da karatuka a cikin yan uwa musulmi ina ga Allah ya jefa ka cikin tsakiyar mushrikai masu bautar gunki ba su yadda da Allah na gaba kai kana ganin akwai wani Allah da ake bauta masu ba su yadda ba ba su gamsu ba yaya za ka yi musu wa'azi kaga magana faɗa da doke-doke ba ta taso ba zage-zage ba ta taso ba da yawa akan samu wasu masu wa'azi sai mutum ya zo ya ɗauki wani usulubi na wa'azi wanda yake ba daidai ba ne ka zo garin mutane ka same su suna kan kuskure ba daidai ba ne duk ka haɗa suka nuna musu duk 'yan mutane to ka zo yi musu wa'azi don ka jawo su kuma ka ce 'yan mutane su farkon wa'azin ka ce a duk 'yan mutane ba mamaki ma hadda kiran suna ba mamaki hadda ma san alama ya kafiran gari kaza ya arnan <laughs> gari kaza kuma su sun ga suna sallah sun ga suna azumi sun ga suna zuwa aikin haji su sun ga suna kaza amma ka samu bambancin fahimta da su akan wani abu wadda wani abun da suke su a ganin su addini ne kamar yadda kake kana da malaman ka da suka dora ka akai su ma suna ganin akwai malaman su da suka dora su akan wannan abun to ka zo haɗuwanku na farko ba san ka ba kurin kace musu duk 'yan wuta ne kuma za su iya su yi lissafi yanzu da iyayenmu da mu da muka yi shekaru kaza duk wuta ne to wala ba su taɓa fahimtar ka ba da haka masu wa'azi gaskiya suna buƙatar su rinka samun samina da workshop ko ba ka bane bane wato da ya kamata a ainihin wato ana warsha ana koya mutane kuma komi da kuka ni wallahi ilimi ne wallahi mala akwai wanda sun fi mu sun yi karatu sun yi zurfi sun kware akan wannan abin da ake bukata mu je mu karanta mu game magabata suka yi yanzu dai ga annabi ibrahim bayan ya gama wa'azi na rarrashi kuma su ma sun zo sun meda masa wani martani to sai ya fara kuma ya fara daukan zafi kuma wannan zafin da annabi ibrahim ya dauka a daidai bigiran sai kagan ka lura sai dai musu magana ɗaya biyu uku kuma Allah ya san lokacin da aka dauka to yanzu kuma zai fara yin zafin shi zafi ana yin sa a lokacinsa akwai kuma lokacin da sanyi ake yi to mu je malam mai Allah ya ce to فجعلهم إلا كثيرا لهم لعلهم إليه يرجعون ya yi haka annabi ibrahim bayan ya musu wannan bayani sai ga mutanen nan fa su sun yadda fa waɗannan gumakan fa su ne alloli yanzu kai musulmi ne ka yadda akwai allah mai ciyar mai ba da ci mai ba da sha mai ba da kaza mai ba da kaza to su waɗannan mutane wannan gumakan su suka yi imani da su cewa su suke yin kaza kuma wallahi karku mamaki Allah rama mun taba zuwa wa'azi a nan Kano a jihar Kano a ɗaya daga cikin wasu ƙauyuka wa'azin maguzawa ne a Sumaina. muka shiga can cikin daji muka tarar da wani ba maguje ba haushe ne ya fi mu iya Hausa ya haife mu ya jikoki da mu muka yi wa'azi muka yi wa'azi cewa ya karɓi musulunci ya ce a'a shi dai bai zai karɓi musulunci ba amma ga 'ya'yansa nan mu tallata musu duk wanda ya karba shi kenan shi ba zai hana ba da ƴaƴansa da ƙannansa da waye gashi nan kusan garin gaba ɗaya da jikokinsa ne ƴaƴansa ne muka ce kai me yasa ba za ka abin nan ba ya ce a ku dai ku je ku wa'azin ku ai wa'azi tun lokacin sardauna yaro muna jin sa bahaushe ne tar a nan kano fa ka san ana cewa kano duk inda duk da abin da ka da ka zo an fika ko to to in ka zo da maguzawa ma an fika muna da maguzawa na fitar hankali a kano duk wannan masallatai da kuke gani da wa'azi da karatu da kuke gani akwai inda ka shiga a Kano a jihar Kano billahi azim malam baka dauka a Kano kake ba maguzawa ne Hausawa yan Kano yan asali za su iya fitowa wani ya zama gwamnan Kano wani ya zama kaza Kano wallahi tushe ne asali da su aka yi kana amma wallahi ba musulmi bane kaga wannan yake nuna akwai buƙatar a fita in an gyara birni a fita a je a yi wa'azi a kira waɗannan mutane abinda nake so na kai ku gare shi ne abinda na gani na ban mamaki sai shi wannan dattijan sai ya nuna mana ba ma gudan sai nuna mana wani dutse kamar dutsen nika haka yake duka duka girmansa ba zai wuce fadin hannuna na dinnan ba Yace kai yaro ni ba mai wa'azin yake ba ce kai yaro kaga wannan dutsen shi muke roƙa in muka rasa ruwa in muka rasa kuɗi shi muke roƙa in muka shiga fari shi muke roƙa in muka yi kaza shi muke roga ya ce ga yi can a gindin bishiya a yanzu haka a kwakwalwata ina hango wannan dutsen malam kamar dutsen nika muka je muka gan shi muka ga gaba ɗayansa wato ɗan ƙaramin dutse ne bai kaya kawo ba amma fa yana da bala'in nauyi na fitar hankali kai ka ɗauka an ka sunkuya za ka ɗauke shi billahi lazimu ka sunkuya ba zai ɗauko ba saboda bala'in nauyinsa a ina rai suka samu wannan dutsen ina jin yayi nauyi ne saboda Allah su ne me suke masa ashe duk lokacin da suka dafa giya burkutu sai su zo su ta sheka masa su ta sheka masa gaba ɗaya jikin dutsen nan giya ce burkutu kudaje da zaɓe amma fa shine Allah su shi suke zuwa su tsuguna su roƙa a jihar Kano ba wai a wani guri ba wannan ni da ido na na gani ban sani ba ko bayan shekaru ya musulunta ko bai musulunta ba wannan da cikin wannan dutsen suke bauta mu kaga nan bayan magudancin sun shiga shirka kenan wato shi dan adam in ya yadda da abu malam bauta masa yake yanzu wani sai zai sa wata bishiya a gaba ita roƙonta kamar yadda kar ku yi mamakin wannan din a nan kuma ai muna da mutanen da su ma zuwa suke su je gindin wani kabari suna roƙonsa ko wancan dutse yake roƙa wani kuma an seta masa wani kabari ne an ce duk wata bukata da kake da ita to ka je ka roƙi wannan kabarin to me bambancin mai roƙon dutse da mai roƙon kabarin watakila ma gwanda dutsen ai kana ganin sa a fili kana iya taba shi kabari kan baka san ma me yake ciki ba ko ya diddige ko yayi kaza ko ya kaza Allahu ta'ala a'lamu Allah shi baro kan sani to annabi Ibrahim ya sha fafatawa da wannan mutane ya sha wahala da su kawai dan ya nuna musu ba su kai matsayin Allah ba ba wai fa dan fada ba ba dan yayi jayayya da su ba no sai ce watallahi la akidanna asnamakum ba da an tuwallu mudubirina na rantse da Allah ai wa haqqul lahi allazi kum da haƙƙin ubangijin da ya halicce ku kuma ya halicci komai sai na yi iya ƙoƙari wajen rugurguje waɗannan alloli naku waɗannan gumaka naku bayan kun juya kun tafi idinku in ba kwanan sai na je na mamake su a nan abin da yake so ya nuna musu cewa idan har idan har allolin ne da gaske to ni kuma sai na je na mamake su na rugurkuje su to ya za a yi allan gaskiya wani ya je ya juddoke su ba fa allah ɗaya ba shi yasa ce asnamakum ba sanamakum ba asnam jam'i na sanam ku lura anan annabi ibrahim ba yayi ne da niyyar fada ba duk da ya yi amfani da kalmar mai tsauri amma yana so ya nuna musu in har waɗannan alloli ne kuke bauta musu da gaske to la'aki danna asnamakum sai na yi musu kaidi sai na rugurguje su abinda ake nufi wato da alkaid kaidi a hausa ana cewa kaidi shine al-ihtiyalu fi ijadi ma yadurru ma'a izhari khilafihi al-kaidu al-ihtiyalu fi ijadi ma yadurru ma'a izhari khilafihi mutum yayi hila mutum yayi dabara mutum yayi wayo ya zo da wani abun da zai cutar amma da rigar amfanarwa ya kawo maka wani abu cutar ka zai yi amma a zahiri kai sai ka kamar amfanar da kai zai yi kamar saɓanin cutar wani annabi ibrahim ya yi amfani da wannan kalma Danna, don ya nuna musu sai ya gurguje waɗannan gumaka yana nufin tasimil asnan ɗin kenan saboda me ai bai isa kai tsaye ya je ya yi musu abinda zai musu ba dole sai ya yi hila sai ya yi huslu tadbir sai ya yi tsari kaji malam ba a yin abu da ka to in annabi ibrahim kuma ya zartar da alkawarin da ya yi kasan hilar da ya yi sai ya yi dabara a lokacin da suka tafi wani taron su na idi sun tafi taron su na idi yayi amfani da wannan dama ba sa nan tunda in suna nan ba zai yi ya rugurguje su ba kaga kenan anan ana nuna maka ko wani abun zaka yi ya kamata ka zama mai tunani kana kokarin isarwa da mutane gaskiya kar ka je ga haka no akwai bukatar lissafi akwai buƙatar tsari ka duba fa ko ƙarya ce ake so a yada mutane a duniya ana mata kwalliya a mata ado don ta samu karbuwa da wuri yaya kai da kake tallata mutane gaskiya haka za ka ɗebo ta baka mata shimfiɗa ba ba daidai ba ne annabi ibrahim ya san yana da rauni saboda ba yi da mutane kuma ba shi da ƙarfi kuma mutanen nan sun fi shi ƙarfi bari ma mahaifinsa ma yana cikinsu ya je haka kawai ya je rugurguje musu allolinsu ga gaba da gaba a'a sai da ya bari ba sa nan sun tafi taron su na idi suna harka ya je duk faja'alahum juzadan illa kabiran lahum allahum ilayhi yarji'un ya je ya sassare su ya gutsutsura su sai ya bar babba daga cikin su allahum ilayhi yarji'un wai ko sa dawo zuwa gare shi sa dawo zuwa gare shi su tambaye su kai kai babban Allah waye zo bubbuge kananan nan ka duba hikima da yi kalmar juzaz ana nufin alƙita a tsagira malam zuwa ya da sa ko gatari ya faskare wannan gunkin ya gutsure hannunsa ya gutsure kafarsa ina fata ana fahimta ya ta musu alkatsu ya ta musu ya sare su ya yanka su malam ya mai da su kamar itatuwa tari guda daki guda guri guda duk gumaka ne ake musu sallah ake musu wannan ibada kai duk yi sassare su gaba ɗaya malaman tarihi suke faɗa don tafsiri suka ce da ya gama mammake su gaba ɗaya da ɗan makamunsa sai ya ɗauki ɗan gatarin sai ya rataya a wuyan babban gunkin ya ce in sun dawo su tambaye ka waye yi <laughs> Allahu akbar wato annabawa Allah yakan ba su basira kaga anan kaɗai wa'azi ne wato yana so ya musu wani wa'azi ne wadda da kansu za su tabbatar abin da suke kai ba daidai ba ne na farko dai waɗannan duk da ya bubbuge su alloli ne yaya aka yi Allah ya bari aka buge shi Ka ji ɗaya na biyu kuma shi ne, ya yi haka ya rataya masa magirbin ko gatarin ne da ko abin da ya amfani shi wajen buge shi don ya nuna musu wautar hankalinsu to tun da waɗannan alloli ne kuma wannan ne babban su ko to ga gatarin nan in kun zo watakila sai ku ce shi ya sassare su haushi yake ji ana yi wasu bauta ba shi ba sannan abu na biyu ai duk tsiyatin da Allah ne ya kamata ya san waye wannan aikin zai musu tambaya shi kenan faji alamun illa kabir lamun na Allahun ilai yi yarjiwa arama ne ba su ƙwarumar fa’ar قالوا سمعنا فتى يقول يقال له إبراهيم شكرا سنة kawai sai suka suka shiga wajen bautansu tun da wurin bauta ne daman dole za a ce suna zuwa malam sai suka ga an yi barna an yi ta'adi an sassare su an kakkarya su gaba daya kuma ga abin da aka yi amfani wajen kakkarya sun a wuyan babban tumefan kalu man fa'ala hada bi alihatina innahu lamina zalimin malaka ji arnanci, ka ji kafirci sai suka ce duk wanda ya aikata haka ga waɗannan alloli namu to tabbas yana cikin azzalumai man fa'ala hada bi alihatina duk wanda ya aikata wannan ga alloli namu to lalle yana cikin azzalumai to wannan wace irin magana ne za ku ce wai wanda ya kaza wa allolin ku yana cikin azzalumai sai wani yake cewa ko suka cewa ai sami ana fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim a aiko mun ji wani mutum yana aibanta su wani matashi yana ambatansu yana aibanta su yana sukan waɗannan alloli naku sunan sama ibrahim annabi ibrahim ya musu wannan ne don ya nuna musu cewa waɗannan alloli da kuke bauta musu ba alloli ne ba na gaskiya itatuwa ne kurin na banza kuke bauta ma kuma ba za su iya kare kansu ba ballanta na su kare ku allan da bai isa hana asara masa gatari ba shine zai kare ka Allah da bai isa ya hana a rugurguje shi a kai shi a zuba shi a wuta a kone shi ba shi ne zai maka kaza zai maka kaza ya zai ya zama khaliqu ya zai zama mahalicci ya zai ya zama qadiru ala kulli shay a lalle in kuna da hankali ya kamata ku gane waɗannan ba su cancanta a bauta musu ba to abin da zamu ci gaba da shi insha Allah ta'ala tsakiyar kissan kenan goben Allah ya taimake mu zamu dora insha Allah a ƙarshe ina kira ga yan uwa da kuma nasiya, an kullum azumi ya zo karshe yau 19 ga wata gobe 20 so mun zo kenan goman karshen ramadan jama'a goman karshen ramadan roman wata ramadan ne alheri lagwada samun garaɓasa, rahama tuba samun gidan aljanna da yafiya da yantawa ga mutane daga wutar jahannama galiban ana samu ne a goman karshen ramadan abin da yake kanmu yayan wa musulmi a wannan goman ƙarshe a ƙara zage dantse don an fara tafiya za a yi sallama da wata ramadan yau kamar yau muka fara ramadan yau azumi wata azumi sha tara gobe ashirin so ana shirye-shiryen fara ta Hajji Wa minan tahajjudi kenan ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا a yi tahajjud a yi sallar dare a yi bacci a tashi a yunkura a yi ta bugawa a yi ta fafatawa Annabi rahama sallallahu alaihi wasallama idan irin wannan goman ƙarshe sun zo aka ce shadda mai wa aikaza ahlahu yana titan belt ɗinsa yana ɗaure ƙugunsa yana ƙara himma yana tashin iyalinsa yana tada iyali da daddare jama'a a yi haƙuri da dogon bacci a waɗannan kwanakin goma ƙarshe jama'a halin da muke ciki muna da buƙatar mu daɗa komawa ga Allah mu yi amfani da wannan kwanaki na tahajjudi mu addu'a mu kori wannan annoba mu roƙi Allah ubangiji ya raba mu da ita har abada mu roƙi Allah kada ya maimaita mana wannan fitina kada ku kwanta ku yi bacci ku yi haƙuri na san muna da matsala da yawa-yawa daga jihohinmu a nan arewa wasu suna cikin wannan lockdown din an hana zirga-zirga an hana sallah an hana eh, abin da sallah a masallaci an hana jam'i an hana kaza an hana kaza mun san ana ce wannan to kada mu yadda wannan abun ya sa mana rauni ko ba a je masallaci aka yi tahajjud ba a tashi a gida kowa ya tashi ya yi da iyalansa wanda bai da iyali ya tashi ta fafatawa wanda ya haddace qur'ani ya ta karanta qur'ani mai yawa ana son ai karatu mai tsawo ana so a daɗe a tsaye shi yasa aka ce qiyam qiyamul layl wanda kuma su Allah ya ba su dama za su je su yi to nurun ala nur maza da mata sai a je a ta fafata a ita roƙon Allah ya addu'a kada mu yi bacci mu bari wannan dama ta kubuce mana akwai daren lailatul qadri a cikin wannan kwanaki lailatul qadri khairun min alf shahr lailatul qadri wata dubu shekara 80 da wani abu kana ibada dare ɗaya ne idan ka dace kana ibada a ciki Allah ya karba kamar ka shekara 80 kana ibada a ciki Allah ya karba fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina wannan lailatul qadrin annabi ya fafata ya neme ta ya ce ku neme ta 21 23 25 27 a cikin watan Ramadan a cikin old numbers din wutar din a nan ake nema shi yasa aka ce kurin a tashi gaba ɗaya a raya dara a yi sallah a yi karatun ƙur'ani duk wanda i dace da daren laidar alƙadiri ya samu rahama za a karɓi addu'o'inka kuma za a yafe maka zunubanka za a ma kaza za a ma kaza wallahi kada ka yadda ka yi bacci a cikin wannan dare baka tare da ka raya shi ba asara iya asara ta kare ga wanda zai kwanta saboda coronavirus ta hana zuwa a yi sallar jam'i asara iya asara ta kare ga wanda zai kwanta ya iya tashi saboda baya zuwa masallaci mu yi kokari mu yi amfani da damar da muka samu mu yi kokari mu roki Allah kuma muna roko ga hukumomi har yanzu inda ake da dan sauki sauki a cikin wannan al'amari a sauƙaƙa mutane su je su roki Allah insha Allah ta'ala in mutane sun je sun yi addu'a suka bi ka'idoji Allah zai karba dokokin da ake shimfidawa a fita kasuwa dokokin da ake shimfidawa a je meeting ko a majalisa ko a ma'aikata a yi distancing a saka mask face mask a saka wane ne a wanke hannu a kafa musu dokan nan su je masallaci a ce su je masallaci su bi wannan ka'idan coronavirus nan ba alkawari aka yi da ita cewa a kasuwa ba za ta kama ka ba ko a ofis ba za ta kama ka ba amma in ka zo masallaci za ta kama ka ba amma a bi doka a bi ka'ida mai sallah ma ya bi ka'ida a yi duk abin da ya kamata na kariya da samar da rata da wanke hannu da komai amma a je a yi sallah a yi addu'a mu abin da muke so a yi addu'a a roƙi Allah tunda dabarar ɗan adam ta ƙare saura dabarar ubangiji to a masallaci za a roƙi Allah a gidaje za a roƙi Allah mutane su zo su roki Allah tabaraka ta'ala wala Allah Allah ya tausaya muna fatan Allah ya tausaya mana Allah ya yi mana wannan musiba Allah ya yi mana wannan bala'i Allah ka ba mu lafiya zaman lafiya Allah sa aljanna komar mu Allah sa kuma a fara ta haji lafiya Allah sa a gama ta haji lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh